This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To shugaban Amurka Donald Trump ya kulla yarjeniyoyi da dama na makamashi da tsaro tare da Prime Minister India Narendra Modi a ziyararsa ta farko a fadar White House a wa'adin mulkin Trump na biyu. Taiwan ta yi alkawarin tattaunawa da Amurka game da damuwar shugaba Donald Trump kan masana'antar kera na'urorin lantarki da kuma ƙara yawan jarin Amurka. Wani harin jirgin sama maras matuki na Rasha ya lalata wasu sassan wutar lantarki na tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta fara daukar matakai bayan dakatar da bayar da agaji ga yawancin kasashen waje tsawon kwanaki 90 da gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta yi lamarin da ya kawo damuwa sosai game da makomar taimakon raya kasa a Ghana. To ko me kwararru ke cewa game da wannan batu? wannan yanke a muku da usaid suka muna ghana da kuma afirka wani abu ne da yake farkarwa ne suna farkar da mu kamar ya kamata mu san ababen da muke ciki mai sharhi kan hulɗar ƙasa da ƙasa abdulmajid musa kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa gwamnatin trump na ci gaba da korar baƙin haure cikin sauri ko da yake kwararru a fannin shari'a da 'yan rajin kare haƙoƙin baƙin sun fara ƙalubalantar matakin a kotu kamar yadda muka saba a kowace ranar juma'a a wannan lokaci yau ma za mu gabatar muku da shirin daɗan gari wanda ya lalubo tarihin garin sanyi da ke jihar sokoto a arewa maso yammacin najeriya amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. jama'a assalamu alaikum mu da wannan lokaci. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya kulla yarjiniyoyi da dama na makamashi da tsaro tare da Prime Minister Indiya India Narendra Modi a ziyararsa ta farko a fadar White House a wa'adin mulkin Trump na biyu. Amma kuma wannan ci gaban da aka samu ya ci karo da barazanar Trump na sanya harajin ramuwa kan abokan hulɗar ciniki wani abu da India ke neman gujewa. Trump ya ba da sanarwar tarin yarjeniyoyin yarjiniyoyi kan makamashi da sararin samaniya da tsaro da kuma musamman yiwuwar shigar india a cikin shirin f-35 wanda a halin yanzu yake keɓance ga gungun manyan abokan ƙawancen amurka Ya ce tattalin arzikin Amurka da indiya na karni na 21 wani shiri ne na tarihi wanda zai zurfafa kowane fanni na haɗin gwiwa da abokantakarmu tun daga wannan shekara za mu kara cinikayyar soji ga indiya ta biliyoyin daloli. Prime Minister India Narendra Modi ya jaddada haɗin gwiwa a fannin makamashi musamman kan ƙananan na'urorin sarrafa makamashin nukiliya da kuma kan kwangilar tsaro. Ya ce lokacin da Amurka da India suke aiki tare shine lokacin da MAGA da MIGA suka haɗe suka zama MEGA muhimmin haɗin gwiwa ne na samar da ci gaba. A yau Juma'a shugaban ƙasar Taiwan Lai ching ya yi alkawarin cewa zai tattauna da amurka game da damuwar da shugaba donald trump ke da ita game da masana'antar kera na'urorin lantarki da kuma kara yawan jarin amurka da sayo kayayyaki daga ƙasar tare da kashe ƙarin kuɗi kan harkokin tsaro trump ya yi kakkausar suka a kan taiwan a jiya alhamis inda ya ce yana da niyyar dawo da masana'antar kere-kere ta amurka ya kuma maimaita ikirarin cewa taiwan ta kwace masana'antar da yake son dawo da ita amurka da yake zantawa da manema labarai bayan gudanar da taron kwamitin tsaro na ƙasa a ofishinsa lai ya bayyana cewa tsarin samar da na'urorin lantarki na duniya wani tsari ne na muhalli inda rarraba ayyuka tsakanin ƙasashe daban-daban yake da muhimmanci ya ce ya kamata ƙasashe masu bin tafarkin demokuraɗiyya ciki har da amurka su haɗa kai don gina ƙawancen duniya kan ƙirƙirarriyar fasaha ta ai da kuma tsarin samar da kayayyakin na'urorin kwamfuta na zamani. taiwan gida ce ga kamfani mafi girma na tsmc da ke samar da na'urorin chips na kwamfuta zuwa ga kamfanoni ciki har da apple da nvidia kuma muhimmin kamfanin samar da kirkirarriyar fasahar zamani ta ai tsmc na zuba jarin dala biliyan 65 a sabbin masana'antu a jihar arizona ta amurka aikin da aka fara a shekara ta 2020 a ƙarƙashin wa'adin farko na gwamnatin trump To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na dakatar da bayar da agaji ga yawancin kasashen ƙetare tsawon kwanaki casa'in a ƙarƙashin hukumar raya ƙasashe ta USAID. Gwamnatin Ghana ta fara ɗaukar matakan magance giɓin da aka samu ta fannin kuɗi. yayin da 'yan kasar ke bayyana mabambantan ra'ayoyi akan matakin wasu sun nemi shugaba trump ya janye shi wasu kuma suna ganin cewa lokaci ya yi da ghana da ma sauran kasashen afirka za su fara cin gashin kansu maimakon dogaro ga wato tallafin kasashen waje wakilin muryar amurka idris Abdullabako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Hukumar tallafi ga kasashen waje ta Amurka USA ta kasance muhimmiyar abokiyar haɗin gwiwa a ci gaban Ghana. USA ta baiwa Ghana tallafin kimanin dala miliyan 150 a matsayin taimakon raya ƙasa a cikin shekarar 2024 da ta gabata. A wannan shekarar 2025 Ghana na sa ran tallafin dala miliyan 156 da suka hada da dala miliyan 78 a sashen lafiya da kimanin miliyan 16 a sashen ilimi, sashen noma dala miliyan 33 sai yanayi yanayi da muhalli na da dala miliyan uku. Shin kowane mataki gwamnatin Ghana ta ɗauka don toshe wannan babban gibin? A wata sanarwa da Felix Kwaci Ofusu mai magana da yawun shugaban ƙasa kuma ministan sadarwa na gwamnatin ya fitar. Shugaba Mahama ya nuna matukar damuwarsa kan illar wannan gibin kuɗaɗe. Ya ce babban abin damuwa shine gibin dala miliyan 78.2 da ke barazana ga muhimman shirye-shirye na rigakafin zazzabin cizon sauro, lafiyar mata da yara, tsarin iyali da yaƙi da cutar ƙanjamau. Don haka haka shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya umarci ministan kuɗi Dr. Kasiel Atofosun da ya ɗauki matakan gaggawa don magance gagarumin gibin kuɗaɗe da aka samu sakamakon dakatar da shirin bayar da kuɗaɗe na USA. Abdulmajid Musa mai shiga tsakani ko mai sharhi kan hulɗar ƙasa da ƙasa ya ce. Wannan yanke a taimako da USAID suka muna Ghana da kuma Afirka wani abu ne da yake farkarwa ne suna farkar da mu kaman ya kamata mu san ababen da muke ciki mu plan mu kamar ya za mu yi ciniki da su su ma su ci amfani mu mu ci amfani mu duba African Continental Trade eh, Free Trade Area na abin da muke ce ma afta domin mutane biliyon daya da 300 miliyon da yan kai mun kai mu yi cinikin da kowa zai samu abin da yake so Trump na ilmantar da mu ne wanga abu da ya yi ba laifi ba ne mu falka mu san ciwon kanmu mu san me za mu yi mu ma mu samu wannan 'yancin nan daga cikin hukuncin hadda umarnin dakatar da duk ma'aikatar hukumar a duk faɗin duniya waɗanda suka kai dubu goma. Mr. Sumail Aure ma'aikaci ne a hukumar US Irrigation Ghana yankin Arewa ya bayyana wa muryar Amurka gararin da yake ciki a sanadiyar dakatar da ayyukansu. Ya ce kwanaki casa'in watanni uku babu biya kai da kanka kasan babu sauki musamman abu ne da yake ya faru ba tare da ka shirya ba babbar damuwar ita ce ko da an ce a sake kiran ma'aikata su dawo aiki shin za mu kasance a cikin waɗanda za a kira babu shakka wannan hukuma ta usa na taka muhimmiyar rawa ga ayyukan ci gaban ghana kamar yadda wasu 'yan ghana suka ce ni ne mustapha daga accra ghana dagatarwa da aikin usa donald trump ya yi ya affect ghana misali waɗansu kungiyoyi masu zaman kansu da su ma suke dogara da usa suke ayyukansu yanzu da kudi bai zuwan nan su sallame da wasu ma'aikatan su aiki fata ne ke kamar bayan wata uku allah ya sa usa su fara ba gane kudi kuma ta ci gaba da aiki sunana umar sanda muhammad assembly member na iowa east municipal assembly gaskiya yanke usa zai zama wani damuwa kaɗan don ya taimaka ma yanki na nan game da batun household toilet ɗin da ya kamata mu biya aka rage mana kana biyan shi kaɗan lokacin corona kuma mun samu wani benefit from usa da aka zo aka taimaka ma jama'a cikin community amma ya za a yi suke da shi suka ce za su yanke mu ma shi mu daura da mara mu da kyau mu duba inda za mu samu wadannan kuɗi mu taimaka ma kanmu wannan matakin da gwamnatin Trump ta ɗauka na dakatar da tallafin usa ya sake haifar da cece kuce game da yadda Afirka ke dogaro da kuɗaɗen waje Idris Abdallah Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. wani harin jirgin sama maras matuki na rasha ya lalata wasu sassan wutar lantarki na tashar makamashin nukiliya ta chernobyl cikin dare a cewar shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a yau juma'a ya ce jirgin na rasha ya kai hari ne kan cibiyar wutar lantarki ta tashar wanda ya haddasa tashin wuta wadda tuni aka murkushe ta a yau juma'a fadar kremlin ta musanta zargin tsokana da ukraine ta yi kan cewa wani jirgin saman ta maras matuki ya lalata sashen wutar lantarki da ke tashar makamashin nukiliya ta chernobyl a cikin dare a halin da ake ciki kuma a yau juma'a rasha ta zargi ukraine da kai harin makami mai linzami kan wata tashar wutar lantarki da take da iko da ita a kudancin ukraine wadda ke kusa da tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia jami'an rasha wato jami'an da rasha ta kafa a yankin sun ce harin da aka kai kan tashar wutar lantarkin a birnin enohoda ya auku ne a ranar 13 ga watan fabrairu kuma ya yi sanadiyar rasa wutar lantarki ga mutane sama da dubu tun daga watan yunin shekara ta 2024 lokacin da aka gudanar da jerin zanga-zanga a kasar kenya hukumar kare hakkin bil'adama ta kasar ta gabatar da shari'o'i 82 na mutanen da suka yi batan dabo ƙungiyoyin kare hakkin sun ce wasu daga cikin waɗanda ake zargin lamarin ya rutsa da su sun yi sa'ar sake haduwa da 'yan uwansu amma har yanzu ba a ga mutane 29 ba yayin da wasu da dama ke zargin 'yan sanda da aikata wannan aika-aikar har yanzu ba a tabbatar da ko suwa ne ke da hannu a sace-sacen mutanen ba aslam longton da dan uwansa jamil sun shaidawa muryar amurka cewa an yi awon gaba da su ne a kusa da gidansu da ke unguwar kitangela kimanin tafiyarsa a guda daga tsakiyar birnin nairobi Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Ba tare da bata lokaci ba gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da aiwatar da manufofinta na korar bakin haure inda ta kai wasu Guantanamo Bay da ke ƙasar Cuba tana kuma ta saƙeyar wasu zuwa wasu wuraren cikin sauri. Sai dai ta na ƙwararru a fannin shari'a da ma masu fafataka suka fara ƙalubalantar matakin a kotu. Ga Muhammad Baballa Hafiz da fassarar rahoton Allen Barros. A ranarsa ta farko a ofis, shugaban amurka donald trump ya ayyana matsalar masu kwararar bakin haure a matsayin bukatar da ya kamata a kawar da ita a gaggauci ya sha alwashin bin muhimman alkawuran da ya yi a yakin neman zaɓe tare da koran miliyoyin bakin haure da ba su da takaddun izinin zama lauyoyi sun ce bakin haure a amurka da ke fuskantar kora na da haƙƙin a bi ka'ida wajen yin hakan hana plam lauya ce da ke kula da al'amura da suka shafi shige da fice kuma daraktan tsare-tsare a shirin taimakon 'yan gudun hijira na duniya. You are issued a charging document which begins a proceeding against you. An baku takardar um, caji wanda shine farkon fara shari'a a kanku da lokacin da za ku iya neman mafaka ko kuma kare haƙƙinku na zama a Amurka. A ƙarshen wannan tsari na neman agajin shige da fice na zuwa kotun shige da fice da kuma ganin alƙalin shige da fice idan ba ku yi nasara ba a ƙarshe za a ba ku umarnin korarku. Plam ta ce korar za ta iya faruwa cikin sauri ko kuma za ta iya ɗaukar dogon lokaci. it's possible that somebody is deported after months or years of fighting a kuwar wani bayan watanni ko shekaru suna fafatawa a shari'ar su hakanan yana yiwuwa a kuwar wani bayan sa'o'i ko kuma wuni na neman shiga amurka ko kuma ya zauna a nan na tsawon shekaru a cikin sa'o'i ko kwanaki da aka kama shi a ƙarƙashin sabuwar manufar trump tun daga ranar 21 ga watan janairu hukumomin tarayya sun kama sama da mutum 8,200 kuma sun nemi taimakon wasu hukumomin tsaro kwamiti ta kuma da amfani da koran mutane cikin gaggawa wanda ke baiwa jami'an shige da fice damar kwashe bakin haure da ba su da takaddun izinin zama ba tare da sauraron shari'a a kotu ba tom homan shine shugaban hukumar shige da fice a gwamnatin ta trump Dole ne mu kara ƙaimi abin da muke kallo kenan muna neman hanyoyin samar da ƙarin inganci don yin ƙarin. Gwamnatin tana amfani da sansanin soja a Guantanamo Bay da ke Cuba don tsare wasu bakin haure da ba su da takaddun izinin zama. Wannan zai zama wani uh, wuri da za su samu gadaje na bakin haure dubu talatin. Trump ya yi alkawarin cewa waɗanda suka kasance su ne kan gararru su za a kai gidan yari na Guantanamo. sai dai an riga an fara kalubalantar wannan mataki a kotu a baya-bayan nan wani alkalin tarayya a new mexico ya hana daukar wasu bakin haure 'yan venezuela zuwa guantanamo kuma masu fafutuka sun shigar da gwamnatin trump kara kan tsare mutane a guantanamo ba tare da an ba su izinin ganawa da lauyoyi ko iyalansu ba hana plum ta ce Wannan shi ne karo na farko a tarihin Amurka da gwamnatin Amurka ta kama mutane a ƙasar tare da kai su Guantanamo. Wani jami'in ma'aikatar kula da tsaron cikin gida ta DHS ya shaida wa BOA cewa yanzu haka Guantanamo bai na tsare da wasu ɗaiɗaikun mutane da aka ba da umarnin ƙarshe na korarsu ciki har da masu aikata muggan laifuka yayin da ake ci gaba da fuskantar ƙalubalen shari'a. gwamnati na ci gaba da aiwatar da matakan koran mutane madalla a gaida muhammad baballa hafiz yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a masu raro, assalamu alaikum barkar mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na murar Amurka BOA da kuma gidajen rediyon da ke da hulɗa da su. A yau shirin na da ɗan gari wanda ni Ibrahim Bello Atiku daga Vision FM Sokoto zan gabatar. Yaya da zango ne a garin sanyin na na jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Shi dai wannan gari gari ne na Hausawa da Fulani. kuma garin na da ɗimbin tarihi wanda ya samar da fitattun mutane da ke bayar da gudunmuwa a sassa daban-daban na ci gaba. Shin kowa ne ne bakon namu na wannan makon? Hausawa sun ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Sunana Alhaji mahai Abubakar Kayayi, wakilin mai alhorma sarkin musulmi a ƙasar sanyin nan. Za mu so mu ji bayani ko kuma tarihi na ƙasar sanyin nan. To, ƙasar sanyin nan wasu fulani ne sun kafa ta sun fito daga puta jalo a cikin ƙasar senegal kamar yadda shi mujaddadi usman fodiyo shi ma ya fito daga futa toro da sun ka fito suka yi branch a ƙasar musawa cikin katsina daga cikin katsina da sun ka taso wasu tsaya ko ina ba domin makiyaya ne banko da sun ka taho su cikin nan garin sokoto sun isko mujaddadi usman dan fodiyo ta gama da wallahi bi rahmatihi amin so shi ya ba su dama yace ce tunda makiyaya ne kuma suna da bisaisai to su koma wajen gari su zauna shi an muharin sun ka zauna cikin yankin gwiwa so idan lokacin noma ya yi za su daga su koma cikin tsakanin gombi da yankin dingyadi su zauna idan an gama noma za su taso su dawo wurinsu daga cikinsu akwai wanda ake kira gari hannaye tare da mutane ne suna kiwo har sun wannan ana ce wurin sarwa sahara hanyar zuwa saida ko da sun ka zo sun isko su hausawa wajen so ko da sun ka zo gaskiya mutanen gumi suna haddaban mutanen hausawa da annan wurin zaune sosai duk shekara suna aikowa su ba da haraji da wasu abubuwa waɗanda aka ɗora musu to ko da waɗannan hillanin sun ka zo sai sun ka ce waɗannan mutanen da aka aikowa da gwami su koma su haɗa masarkin gwami cewa ba a ba da haraji waɗannan harajin da aka aza musu ba su biya to shi kuma sai ya hasala wannan lokacin sai haɗa yaƙi aka taso aka taho to kamin su taho sun samu labarin cewa lalle an shirya an shiryo musu za a to a yaƙe su sai sa da mata da bisaisai da yara da kowa sai an haka su wani gumbi an ka ɓoye can hanya da ka ta shiga kabi mutanen gumi da sun ka shiryo yaƙi sun taho ko da sun ka taho lalle sun isko mutahila ne gaba su da ya sun ka fara yaƙansu da sun haga cewa lalle tabbas tabbas za a yi musu sai sun ka gudu sun ka samu wani sun ka ɓoye su kuma mayakan sai sun ka kewayo sun ka shigo ta ƙofar gari na garin da hausawan suke ko da sun ka shigo domin su ɗauki ganima yaƙi da bayi da komi sai sun ka isko babu komi sai sun ka ce to haka hillanin ga sun kai muna sun ka koma wasu to lokacin da sun ka koma shekara ta dawo ko da sun ka dawo su kuma hillanin sun shirya yaƙi to lokacin ne da sun ka taho an ka kara yaƙi lokacin nan to gaskiya mutanen gomi lokacin ba su sha da daɗi ba to lokacin sarkin musulmi muhammadu bello ya tashi daga nan sokoto ya tafi gwandu ko da ya dawo shi wannan gari hanayen shi ya tarbe shi wannan yanki domin sarkin musulmi muhammadu bello zai dawo cikin garin sokoto shi ya tsaya nan bakin hanya ya tarbe shi ya ba su ruwa da abubuwa na yin sallah da sauransu bayan sun kare don mutane masana suna haɗin sarkin musulmi muhammadu bello geographer na shi yasa ya ce masu wanga wuri da kun kai wurin zama ba ku yi wurin zama ba don haka ina ba ku shawara da ku koma wuri ga ya can wato inda an haka sanyin na yanzu shi an muharin sun ka taso da wannan wurin hanyar sai da sun ka dawo nan cikin garin sanyin na yanzu domin ya gaya masu akwai ruwa wurin nan akwai in an yi shubka za a samu abinci idan an kawo masu hare-hare akwai tsani ko ina kewaye da su kamin mutane su shigo cikin gari su yaƙe su suna ganin abin da annan to shi an muhalin kawa garin sanyin na sunan hausawan nan sai sun ka ce musu to wagga nasara da kun ka mun ka samu kun ka jiya bido muna hakkinmu ga mutanen kabi da mutanen gumi muna son ku ba mu shugaba wanda zai jagorance mu da mu haku to wannan lokacin ne sai su kuma headline sun ka ce a'a aiko mun ka isko don haka ya kamata ku za ku ba da shugaba sai sun ka ce a'a ai da kun ka isko mu lokacin ai eh, kamar matsayin bayi muke a neman mulkin mallaka ku kun ka kwato mana mu don haka wanga dattijo da a cikin ku shi muke son ku ba mu ya toye jagorance mu a matsayin ardo shugaba to kaji abin da an muharin an ka samu ardo sanyin na yi bayani akan yadda aka samu asalin ita wannan sarauta ta arɗan sanyin na za mu so mu ji yanzu kawo yanzu kafuwar wannan yanki ko kuma mu ce wannan garin na sanyin na za a iya cewa an samar da sarakuna sun kai adadin nawa akalla an yi sarakuna sun kai guda goma sha takwas daga cikin wayannan sarakunan kwara goma sha takwas da ka bayyana cewa an samar a wannan yankin tun da aka kafa shi wanne sarki ne ya yi fice a wannan sarautar tashi ko kuma mu ce a wannan yankin a lokacin da yake mulkin shi to daga ciki bancin shiga da hanaye akwai ardo ibrahim wanda yake shina a kamar ni uba gare ni domin daga cikin zuri'a ta an ka ɗauko wadda ta haihe mahaihina ta haihe uwa mahaihina an bani tarihi mutum ne wanda ya zama tu'ajjajirtacce wurin tsaida gaskiya da kuma son taimakon talaka da kwato ma talaka haƙƙi ne ta nan wannan gehe na ya fice an yi su arɗo garba an yi su arɗo shehu an yi muhammadu an yi ga sunan dai suna da yawa waɗanda an kai waɗanda a fitacci cikin wannan yanki a cikin tarihin da ka ba su ka bayyana cewar a lokacin da aka kafa ta akwai dangantaka tsakanin hausawa da fulani waɗanda su shan fulanin makiyaya ne za mu so mu je yanzu kawo yanzu wannan garin wace irin sana'a ce suka ta yi shura a wannan yankin sana'a da ta yi suna wadda ta yi fice sana'ar taba kuma da noman rani da suke yawan yi na shinkafa alkama kayan albasa kayan tumaturi kowa ya san sanyin na gari ne wanda ya zama cikin gida ma za ka iya isko ana noma na kayan tumaturi da albasa da tattasai da menene ga sunan dai abubuwa da dama na more rayuwa wanda ya zama ta cewa ba ma sai an teka suwa wurin sayi ba a cikin gida ma sai haga mace ta ɗiba ta yi cici ta yi abinci za mu so mu ji kila nasarori da kuka samu a wannan yankin naku tun bayan da aka kafa shi gari ne wanda ya zama ta cewa an ka shirya an ka kafa bisa ga gaskiya da nasarori na mutane alhaƙiƙa an samu ci gaba domin duk wasu baƙi waɗanda sun ka shigo za su shiga ƙasar kabi ko da kabi sun ka hito za su shigo sokoto sai sun tsaya wannan wuri sun tsaya sun kawo wasu abubuwa na ci gaba kuma akwai 'yan boko gogaggi waɗanda sun yi fice an yi kwamishinoni an yi er, 'yan majalisu an yi reps an yi ba abin da ba a yi wurin ba wuri ne wanda ya zama ta cewa adda dimbin tarihi kuma da fitaccen mutane wanda agogagi wanda sun ka kware an ka sani ga duniya kayi mana bayani akan nasarori da wannan yankin ya samar tun lokacin da aka kafa shi waɗanne irin kalubale ne kuke fama da su a wannan yankin to kalubalen da mun ka fuskanta a wannan waje zama ne lungu duk wasu abubuwa waɗanda ake saurin kawowa na ci gaba daga federal government da sauransu ba a cika saurin kawo su nan ba inda da ba da bisanin gaba da ya zan titi ya yanka cikin garin sai na ɗin tana ake bi a shiga ƙasar gwandu ko gobinin kabi yanzu haka matsalar da garin matsalar wuta da sauran ah, sauran abubuwa na more rayuwa da ake fuskanta musamman kalubalen da muka samu duk sadda dam din nan na shagari ya yi ambaliya to lallai zai ci garuruwa da yawa waɗanda zaman cewa ko shekarar nan mun samu wannan matsaloli duk abincin da muka noma wannan gari ya da garuruwa da dama mahi yawancin rabin garin gaba ɗaya ya tashe shi da asibitinmu da komai sai ta cika da ruwa hanyar mu ta yanki ya zamanta cewa an ka daina ma bi hanyar sai dai a zagayo ta malisa Masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin na haɗin gwiwa tsakanin murar Amurka da kuma gidan rediyon Vision FM Sokoto. A madadin kowa da kowa Ibrahim Bello Atiku da na gabatar ke cewa ma'asalam sai an jima'a madalla mun gode gidan rediyon Vision FM Sokoto. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Bari mu fara da saƙon Sama'ila Agnes Malafaturi wanda ya ce Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu tare da fatan cimma burin nasarar da ake bukata wato dawo da zaman lafiya a ƙasar Congo a taron shugabannin ƙasashenmu na Afirka da ke gudana a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha. domin tattauna batun yakin congo da kuma tattauna batun dakatar da tallafin kasar amurka sai saƙon alhaji umar fo'ewa gashuwa da adam a adam gashuwa waɗanda suka ce salam fatan alheri ga voa hausa amincewa da majalisun dokokin najeriya suka yi da daftarin kasafin kudin shekarar 2025 da shugaba tinubu ya gabatar to sai mu ce ba girin girin ba dai ta yi mai domin an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa. sako na gaba ya fito ne daga sunusi madattai da magaram da isu makeri madattai da ilyasu yakuba digawa da yakuba mai aski ba da raka da musa malam indu kazawai waɗanda suka ce salam biyoyi hausa shirin farfado da aikin shimfiɗa bututu don isar da iskar gas da ƙasashen turai da ƙasashen nijar da najeriya da kuma algeria suke yi hakan abu ne mai kyau kwarai da gaske da fatan allah ya da nufi ya kuma sa alamomin waɗannan ƙasashe uku mu ci moriyar wannan aikin to da lamun gode kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya Maryam a takaice a jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya kulle yarjejeniyoyi da dama na makamashi da tsaro tare da Prime Minister India Narendra Modi a ziyararsa ta farko a fadar White House a wa'adin mulkin Trump na biyu. Amma kuma wannan ci gaban da aka samu ya ci karo da barazanar Trump na sanya harajin ramuwa kan abokan hulɗar ciniki wani abu da India ke neman gujewa. a yau juma'a shugaban kasar taiwan lai shinke ya alkawarin cewa zai tattauna da amurka game da damuwar da shugaban donald trump ke da ita game da masana'antar kera na'urar lantarki da kuma ƙara yawan jarin amurka da sayo kayayyaki daga kasar tare da kashe ƙarin kuɗi kan harkokin tsaro wani harin jirgin sama maras matuki na rasha ya lalata wasu sassan wutar lantarki na tashar makamashin nukiliya ta chernobyl cikin dare a cewar shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce jirgin na rasha ya kai hari ne kan cibiyar wutar lantarki ta tashar wanda ya haddasa tashin wuta da tuni aka kashe ta. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk na da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa mayi nan dudu wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe.